ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma yayin da mutane aka yi shiru an yi tsoro ana jiran sakamakon zaɓe daga nan ne kuma waɗansu mutanen suke faɗan albarkacucuwan bakinsu duba da cewa dama daga yanzu ne zaka gano cewa masu kulle-kulle a zuciyarsu ko kuma wani abu da yake faruwa yanzu ne za ga abubuwan sun fara fitowa fili duba da yanayin yadda wasu abubuwa yanzu suka fara bayyanuwa waɗanda sirrin ɓoye ne sai dai yanzu kuma da aka rika binciko su a dangane da sakamakon zaben da ake so a fito da shi daga manya-manyan 'yan takarkaru na shugabannin ƙasa na jam'iyyu guda hudu wanda kuma suka kasance su ma 'yan takarkarin guda hudu le babu shakka ko daga wani bangare ana tono wani balli wanda yake na ƙulli ne kafin zuwan zaɓe wanda yanzu kuma bayan an yi zaben ake jiran sakamako ake bayyana waɗannan kalubale lalle babu shakka akwai lauje cikin naɗi duba da irin sirrukan da suke tonuwa yanzu haka wanda daga kan bola ahmad tinubu har ya zuwa atiku abubakar da shi kwankwason da shi peter obin lalle babu shakka ana fitar da wasu maganganu waɗanda ake tunanin kamar gwamnatin baya ce ta so ta kalubalanci abubuwan da suke faruwa a yanzu haka yanayin yadda ake hango yadda ake bayyana sakamakon zaben ake ganin cewa kamar akwai wata makarkashiya da ake so a yi daga bangaren mutane masu musayi yawo da da bazance irin na yau da kullum amma kuma mutane da dama ba su yarda da wannan lamari ba sai dai kuma waɗansu suna ganin kamar gaskiya ne wannan zance to kafin da mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin irin wace kulla kulla ce a cikin wannan lamari sai ku fara danna mana subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa tone-tone da bankaɗe-bankaɗe sai yanzu da ake fafutukar bayyana wanda ya ce wannan zaɓe ake yin sa duba da irin waɗansu maganganu da suke fitowa yayin da aka fito da wani boyisin sabo na cewa muhammadu shugaban ƙasa muhammadu buhari ne shi da atiku suka yarjejeniya wajen ganin cewa an yi canjin kuɗi in dai har aka yi canjin kuɗin kaga za a kada bola ahmad tinubu wajen ganin cewa ba su samu kuɗin da za su gudanar da zaben su nami lafiya ba sai dai kuma mutane da dama sun karyata faruwar wannan lamari amma kuma waɗansu mutanen suna ci gaba da yaƙi da wannan al'amari duba da wani boyisin da ya fito kwanan nan wajen ganin cewa ko wadansu manya jigajige ne kusa da shugaban kasan muhammadu buhari wanda aka ji suna tattaunawa a su wajen ganin cewa sun je sun nemi tunumbu da waɗansu su wajen ganin cewa zai share masu kukansu idan dai har ya hau mulki wanda bukatunsu ne na karan kansu ba bukatun talakawa ba wanda a firar da aka yi da shi muka ji suna bayyana cewa ya ƙi amincewa da wannan sa hannu da kuma wannan ƙuduri nasu idan ya ci shugabancin ƙasar wanda suka ɓullo mai ta ko'ina wajen ganin cewa ya faɗi. wanda sun je sun sami shugaban ƙasa ko kuma mu ce mai neman kujerar shugabancin ƙasan wato Atiku Abubakar wajen ganin cewa ya yadda ya amince da kudurrukan nasu shi kuma ya yadda ya amince da kudurrukan nasu a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba mutane sai suke binkice da kuma sanin menene takamaiman al'amari duba da cewa waɗannan waɗanda suka je suka kai mai koke wajen ganin cewa ya hare masu hawayensu bukatun kansu ne haka zalika ana ganin cewa har da gwamnan banki wanda ake ganin cewa shine makasudin ma fito da wannan bujiro da canjin kuɗi wanda kuma mutane da dama suna cewa wannan magana kawai dai shaci faɗa ce babu wani tabbaci akan hakan duba da cewa ana wa shugaban ƙasa ƙazafi ne wajen ganin cewa wannan al'amari ba gaskiya ba ne duba da a zaben ma shugaban ƙasa muhammadu buhari bin ya zaɓa kuma ya nuna wa duniya bin ya zaɓa sai dai a hakan ma waɗansu na cewa wannan zaɓen da ya nuna wa duniya cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa to lallai babu shakka ya yi babban laifi wanda kuma bai kamata ya yi hakan ba abubuwa ne dai da dama ake bijiro da su a wannan lokaci mu dai fatan mu Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan al'amari ya kasance al'amari ne wanda ba zai kai ga rigima ko zubar da jini ba Allah ya sa a gama fito da sakamakon zaɓe lami lafiya a yi celebration lami lafiya Allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi a gare mu kuma dai wace kulla-kulla ce za a yi Allah ya mana daidai Allah kai kaɗai muke kaiwa kukanmu Allah kai mana daidai Allah kai mana daidai wannan kenan saƙon mutane waɗanda suke ta'addoyi akan hakan kuma nima da saƙon nawa ubangiji allah ya zaɓa mana shugaba mafi adalci a gare mu dukkanin wani binkide-binkide da za a yi ba da tasiri kawai sai dai tasirin mu roƙi allah allah ya mana mai kyau shine daidai ku ci gaba da danna mana kwamen da lakin wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran da zarar mun samu insha allah kuma za mu sanar da ku md tv hausa ta ku ci masu sauraron mu ne da kuma